Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da ɗaya daga cikin dattawan Arewa kuma babban manomi, Alhaji Isa ta bi da mafinde Yariman Muri, wanda ya bayyana mana wasu hanyoyi da za a ba a Najeriya wajen cin gajiyar noma ta hanyar samarwa da matasa aiki da farfaɗo tattalin arzikin ƙasar ba tare da an dogara kacokan a kan mai ba. Kamar yadda muka alkawari ga ƙarashin tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaya da Alhaji Isa Mafinde. Mu duba mana mu ga wannan harka ta noma. Misali yanzu daga nan zuwa kamar damunar baɗi ne ake ganin wannan harkar abinci za ta zama mai sauƙi kaya za su yi sauƙi a kasuwanni ko kuma nan ma sai an sake kwasar shekaru da dama dole mutane wato su rika hange can na dogon zango ne ko a gajeren zango za a ga sakamakon abin da zan gaya maka duk wanda yake jiran abinci ya sauƙi ba zai ga ranan ba kai dai ka canza yadda kake sarrafa rayuwanka kake samun ka. don ka sayi duk abin da aka kawo kasuwa don ba wanda zai zuba jarinsa ya je baka sauki babu shi amma abu ya zama akwai kai kuma akwai hanyar da zaka sami kuɗin da zaka sai abin da yake akwai ɗin nan to shine ka. idan an girbe masara an cire dusansa an mai da shi abincin kaji an mai da sauran gari samovita samolina corn oil da sauransu kai kuma ka girma da raguna ka dubi daga yau za a yanka rago fiye da miliyon tara zuwa miliyon hamsin a Najeriya. kowane rago ka ce masa dubu talatin kasan kuɗin ragunan na ya tasa ma triliyon ɗaya to in ka ce kana neman rago ya zama dubu goma yaushe za ka samu ba dole ka sami yadda za ka sami ragon dubu talatin naka ko arba'in ba sai ka canja yadda kake tafiya da harka amma sauki ya zo ya zuba sauki a gaban ka babu don kowa ke sarrafa abinsa yana lura da kuɗin da ya kashe ran da kake cewa sauƙin nan ba sauƙi ba ne shi ma bai taɓa tunanin zai ba da sauƙi ba amma ya zama to raguna mu ake saya ko da yake bana kaga abin mamaki daga Nijar ake zuwa Najeriya ana sayan raguna saboda kuɗin su ya fi namu ƙarfi kamaru suke zuwa wajen mu sayan shanu saboda kuɗin su fi namu daraja amma duk bata ɓaci ba idan muna fidda shanun nan da ragunan nan yadda ya kamata to wanda ya girma da rago kaga zai je sai buhun masara ba za ka ce sai da ragonsa dubu goma sannan ya sayi buhun masara dubu sha biyar ba dole ragonsa ya bashi buhun masara biyar tunda buhun masara dubu sha biyar ne kaga dole ragonsa ma kai dubu sittin wato dima na kowa zai amfani da abin da yake hannunsa ne wajen harkar ciniki ya samu sauki wato shi ne kasuwa amma ka ce ka je kasuwa kai sauki kake nema akan kayan wani akan kayan wani ba zai yiwu ba sai dai kai ka gwada darajar kayansa da darajar kayanka kowa ya fita ya sami abin da zai samu amma kowa ya koma ya kirkiri wannan kaya da nauyin jikinsa da jinin jikinsa amma wai a jiraran da kayan nan duk za a zamanto kowa ya je ya zuba naira goma kamar yadda muke sayan rago 1967 ba zai taba zuwa ba amma rashin wadatar kuɗin na cikin mutane anya ba zai kai ga za a koma irin cinikin nan na ba ni gishiri in ba kamar da ba ko wato mana trade by barter wa ya rasa kuɗi wanda bai da abin da zai sayar yau din in kana da biredi in kana da kuli-kuli ko kana da garin kwaki dole wani zai zo ya saya amma ka tashi kai sunanka nasiru heli kaya ka fito daga gombe ka zo ka zauna a aya kana duban hanya wani ya bata hanya ka nuna masa ka sami kuɗi wannan ka bata lokacinka in kowa ya kirkiro wani abu abin da za a saya to maganan babu kuɗi babu shi amma ka zauna ka ce wai kuɗi ya zo yadda da mutane suke rike fayil su je ministry ni ne wani jikan wani a bani takarda in sa 10% in sayar to wannan zamani ya riga tashi ba zai taɓa dawowa ba amma in ka zama mai tonon rijiya ka zama mai yin pure water ka to mai yankan ciyawa ga duk abinda ake sayarwa a garin nan abincin dabbobi ne duk waɗanda suke da raguna suna nema su sayar za su sai abinci dole su ba dabbobin nan wanda ya sai rago ya kai gidansa zai yanka layya dole sai abincin dabbobi ko bayi da niyan yanka rago dole shi da shi mai sai da wannan ba zai rasa kuɗi ba amma in ka zauna ka ce ni in sami kuɗi to sunanka ka sami kuɗi an barka da wannan sunan ba za ka kuma sami kuɗin ba Alhaji Isa ta fi da mafin da Yariman Muri kenan a wasa da Nasir Adami Alhikaya kan hanyoyin da za a bi wajen inganta harkar noma a Najeriya don samar da abinci da kuma hanyoyin dogaro da kai. Masu mu a nan miki ka ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru, wanda ya tattauna da baƙonmu na wannan makon yariman Muri, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa a huta lafiya.